to idan mutane idan kana iya tuna ko kuma mutane suna iya tunawa najeriya ta daɗe ba ta samu kuɗi da irin waɗanda ta samu game da sai da mai a lokacin da aka yi yakin nan na iraki a wannan lokaci da ma tana dogara ne da kashi tamanin da ɗari na tattalin arzikinta tana dogara ta ji wata daga mai to shi yasa kuma har yanzu masana tattalin arziki ke gani idan aka samu matsala babba irin wannan mai zai halba sama idan mai halba sama duka ƙasashe waɗanda suke sun na fitar da mai waje irin najeriya ya samu ƙarin kuɗin shigowa amma kuma ba alhairi ba ne don kuna samun ƙarin kuɗin shigowa domin fitina da da ke faruwa a wasu wurare wanda zai ƙara shagon najeriya shi ne saboda ita kuma mai dinnan da take samun kuɗi na shigowa kuma sai ta sau takaccen mai daga waje haka ka ya ƙara a waje ita ma sai ta biya in ta fi da mata ta sayar samu kuɗi har yanzu dai inda aka tuna aka faɗi To yanzu kamar menene watakila ku manazarta kuke hasashe dangane da shi a tattalin arzikin Najeriya da kuma yanayin da su 'yan Najeriya da za su yi amfani da tataccen man fetur za su fuskanta kamar yadda kai bayani. Babu shakka mai wanda suke fitarwa Najeriya ta da gargare shi zai ƙara kuɗi a yanzu. Za ta ƙara samun kuɗin shigowa. Amma kuma abin ta samu za ta sace kashe shi wajen shigowa da tataccen mai. Don hakan ga ba wani abu za ta samu mai dindin yawa ba sannan kuma in game da mai ne ba wani hasara za ta yi mai dindin yawa ba babban matsalar da za ta shafe ta shi ne shi a irin na zanga-zanga da yan mabiya shi ake yi. Na to yanzu akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi na shirin ko ta kwana dangane da abin da duk zai iya faruwa watakila ga sha'anin tsaronta ko kuma sha'anin tattalin arzikinta dangane da wannan al'amarin. Dama idan mutum na dubin kasashen kafin watsa labarai ta riga ta fara ɗaukar matakai an samu mutane wasu sauka da fitowa suna dangane da ita kuma kasar dama ko da rika ba ake dama shugaban mabiya shi a na najeriya gaba ɗaya suna tsare tana fama da wannan fitina amma kusan abin da mutum ke gani a ko ina sun ba da sanarwa shugaban yan sanda na najeriya gaba ɗaya ba da sanarwa sun dauki matakai na tsaro a duk inda suke iyawa da makamantansu saboda babu wanda ke da tabbacin menene zai faru idan wannan fitina idan mutane ta addu'a Allah ya kare Na'am to sha'anin tattalin arziki kuma fa? To sha'anin tattalin arziki dama da da muke kaga ake dama dan sarki ko dore. Domin da na tattalin arzikin Najeriya yana rawa kwarai da gaske a abin da ke shafi tattalin arziki na duniya yana shafuwar Najeriya. Saboda fetur shi ne ta dogara gare shi ta fitar ta sayar mafi yawa. Kuma idan wannan bangare na duniya da ba a kai nan ne fetur ke fitowa kuma wannan tekun nan ne mafi yawa inda fetur na duniya ke zirga-zirga da wasu ƙasashe na duniya kuma ana fara a samu matsala a nan amma fa idan fetur ya ƙara kuɗi a wajen najeriya ita eu za ta ƙara samun kuɗin shigowa ita kuma za ta kashe waɗannan kuɗaɗe wajen shigowar tataccen mai babba abin da najeriya kamata ta shi ne ta tabbatar da matakin manta sun samu tsayuwa ta ta dogara a kanta na tataccen yau da take amfani da shi matsayar tana shigowa da mai da ina ta samu da za ta samu daga tattalin arziki amma ita ma za ta sake samun kuɗi domin tana fitar da gurbataccen mai kusan ba shi shahuwa tattalin arzikin najeriya da ake zato na shi same ta na koma baya da in an samu matsaloli a wannan bangare duk ƙasashen da ke fitar da mai fetur da suna samun kuɗi